alhamdulillah a yau madugu ya sauka jihar kwara masha allah ya shi nan a iyafat inda inda sai sa ɗin takarar gwamna wato sha'ibu uba abdulrahim ya jihar kwara masha allah inda za su yi zai gana da manya-manyan shugabannin jam'iyya na jihar kwara to anan muke jinjina muku mutanen kwara kwara salamu alaikum insha allah kwara ta madugu ce kwara ta abdul Ibrahim ce dan takarar gwamna na wannan jiha mai albarka ku ci gaba neman su suke dauta ba alamu kara domin samun sabbin abubuwa sannan an kusa arfe karɓar katin zaɓe ya kamata al'umma su je ci gaba da karɓa masha Allah Allah ka ba mu nasara ka bi 'yan takarkarinmu alhamdulillah a yau madugu ya sauka jihar kwara masha Allah ya shi nan a iyafat inda inda sai gaisawar ɗin takarar gwamna wato sha'ibu uba abdulrahim